والسلام والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ونعوذ الله سبحانه وتعالى والإمام والندامة ونقوم بأمرهما ما لم يتبعث الملك وأن محاضرة محاضرة أيوة محاضرة من شوق محاضرة ولنسى الدول لذلك ya da ya fito abubuwa mabambanta da sallah wanda kuma ya kamata duk wanda ba ta kiyaye sallah ya kamata ta fara kiyaye da yau malam ya nuna mata ta goma shi da abubuwan da sallah in ke kiyaye za su zai kawo mai so muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma na kara gode malam wani akwai tambayoyi da aka kawo da yawa na ware wanda suke da alaka da karatun malami wa ina kuma insha Allah sauran malam Mahmud zai amsa su na wannan malam na farko ta ce malam ta yi magana akan cewa talla ya fi dacewa ga mace da yi a gida to yaya shi kuma wanda suke zuwa asham da hajji na'am gaskiya ne a wannan tambaya yana da kyau kwarai da gaske game da batun sallar tarawihi ko hasham ko sallar tahajjud a cikin watan ramadan to shari'a ta ba da dama cewa a yi waɗannan sallah a cikin jama'a saboda yin sa a cikin jama'a yana nuna sha'ira na watan ramadan na farko kenan da haka yanayin yana alamta cewa ana cikin wani wata mai alfarma saɓanin sauran watanni sannan na biyu yana sa wa mutum nishaɗi da karsashi mutum ya fi iya jurewa fiye da inda zai yi shi kadai to saboda wannan kwaɗayin shi yasa shari'a ta shar'anta a yi su a cikin jama'a a watan ramama shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan watan yana tayar da iyalansa su fito a yi sallar a cikin jama'a tare da su da haka wannan cewa mace ta yi sallah a gida in an shiga watan ramadan to ana ainihin ba ta dama kuma falalan yana komawa cikin yi a cikin jama'a so watan ramadan sai a ce shi exceptional ne an gane ko in ba a watan ramadan ba to hukuncin ya koma asali kun gane yanzu ko da aka ba laifi ba ne mata su je a yi sallar tarawih tare da su a masallaci kuma yana da ainihi wato wannan falala a cikin watan Ramadan haka in za a yi tahajjud ne shi ma yana da falala amma duk da cewa an ce a fito a yi a jama'a to wajibi kuma sai an kula da abubuwan da shari'a ta ce a kula da su kada mace ta fito ta sanya turare a jiki domin manzo Allah ya ce duk matar da ta ce da turare in ta fito daga gidanta to fahiya zaniya kamar ka ce karuwa ce Allah ya kiyaye in ga kina cikin rufin asirin kin saka kai cikin matsala saboda kin sanya turare Abu yana ya taba ganin wata mata za ta wuce sai ji kanshi ya taso a jikinta yace baiwa Allah ina zaki tace masallaci zan je sallah yace kuma kika fesa turare yace ai na ga cikin da zan je yi wa Allah sallah ne shine nayi ado yace a kin yi kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kada mace ta fita a wannan yanayi da aka ta koma gida ta cire kayan ta wanke inda turare yake a jikinta sannan ta sanya wasu daban kafin ta sake fitowa so sai an kula da wannan sannan abu na biyu a kula da idan za a zo masallacin kada a zo a rinka ne menene ake cewa cutar ɗaya ne da maza ya zama wajen mata daban an ware kuma babu wani abu da yake haɗa su balantana ta tsaya sannan wasu matan su kuma kawai kallon mutane suke zuwa yi su ba kallon bane to wannan duk ba daidai bane ya zama sallar zaki je kuma kamar da muka ji kake je dan ganin idan mutane ki je dan Allah dan kika je dan ganin idan mutane don a jiki to kin baka lada Allah ya kyauta na idan muke sallar ashan za su iya yin sallar na mutane suna yawan wannan tambaya idan mutum ya yi sallar hasham ko tarawih tare da liman aka fara da shi aka gama da shi daga cikin falalan wannan din shine annabi yake Allah zai rubuta mashi gaba ɗaya wannan daren ya raya yana sallah ne to ka riga ka samu ladan sallar daren gaba daya to amma kuma idan Allah ya baka iko ka sake tashi cikin dare to ba laifi kana iya yin nafila raka'a biyu rak manzo Allah yakan yin nafila raka'a biyu bayan wuce to idan kai wannan nafila raka'a biyu ya wadatar da kai insha Allah sallallahu alaihi tare da cewa na sa akwai wasu malamai da suke ganin kana iya ci gaba sai dai gaskiya ra'ayin cewa a tsaya iya adadin da annabi yayi mu shi ne muke ganin ya fi daidai wallahu a'lam ta ce wasu suna sai suna yawan son ibada ko suna sai sallan amma ba su iya ba na farko ce na tuyo wanda na biyu kuma ta ce ah, idan mutum zai da Allah to ya kamata ya siffanta abin da yake so yana bukatar mota ko tana bukatar mota da ce ja girma kamfanin kaza eh, ya kamata da ce da ce ja tiriyo oh seven eh. ko kaza ya na farko ta yi magana ta ce a jawo hankalin yan uwa mata wasu ba sa rasa kafar na biyu wasu kuma ba sa san da kyau yadda ya kamata to a wannan tambayoyi masu muhimmanci ne kwarai da gaske kamar yadda ta ambata idan mutum yana sanya ya rika yin ibada sallah amma bai iya ba to ko ya zai amfani irin waɗannan majalis da su malam mahmud suke buɗewa kenan ana koya wa mutane ibada da kuma sani yadda ake bautan Allah da haka duk wacce bata sani ba sai ta je ta koya innamal ilmu bit ta'allumi ilimi ana sanin shi ne ta hanyar koyon shi da aka sai a koma makaranta a koya alhamdulillah Allah ya azurta mu musamman mu dai a wannan gari da malamai da suke koyar da addini ba dare ba rana kuma wannan gari namu na Zaria kamar yadda yake shahararren gari birnin ilimi zaka ga ana wato nishafat na ilimi a wurare daban-daban kuma kusan a kowane lokaci za a ga akwai wuraren da ake karantar da mata aure da hantsi haka ne ko wasu wuraren da la'asar wasu raran da daddare ko da yaushe so za ki iya samun lokacin da ya dace da ke take da ke koya na ɗaya kenan na biyu idan mutum yana son ya gaya wa Allah bukatar shi ai wannan hadisin da muka kawo abinda dama muke son ya alamta muke kenan cewa shi Allah fa ba a nauyin baki in aka zo gaban shi za a roƙe shi da haka duk da kake bukata ka saki baki ka gaya wa Allah ina fata an gane ka faɗi iya faɗinka kakka ji nauyi saboda duk abin da za ka faɗi to kamar ba komai bane in aka gwada shi da ta. an ce ma an aka ba kowa bare kai kaɗai, da aka ka saki baki ka gaya wa Allah kana son gida dene hawa talatin <laughs> kana son mota iri kaza an fahimta ko irin na malam mahmud <laughs> ko ku fahimta to idan mutum ya gama faɗin wannan to sai manzon Allah ya koya maka wani addu'a da ta tattara kowane irin abu da kake bukata addu'an nan kun ganta tana da sauƙi kuma kowa ya santa amma ana raina ta idan da mutum zai yi wa Allah wannan addu'a Allah ya karba mishi ko zai yi mamaki yadda Allah zai biya mishi dukkan bukatun shi shine Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga wannan addu'a wallahi in Allah ya amsa maka shi so daya to ka sha kwana dan me kake a cikin addu'a shine ya mu ka ba mu duk wani kyakkyawan abu a duniyar nan to ka ga abu me baka roƙa ba ka ce duk wani abu mai kyau Allah ya baka shi yasa yin addu'an manzon Allah ya fi wanda kai zaka yi kai yanzu da an ce ka roƙa cewa zaka ya Allah gida a fuloti rabi ya Allah takalmin sallah kaga ka rage wa kanka abin da zaka samu to sai manzo Allah yake ka rinka cewa Allahumma rabbana atina ya Allah ka bamu a duniyar nan hasana duk wani abu mai kyau an gane wannan da kyau ko wa fil akhirati hasana ya Allah a ranar lahira ma duk abu mai kyau shi muke so akwai abin da ya kai aljanna a lahira ku kaga ka roka sannan waqina azaban na Allah ka raba mu daga azaban wuta in Allah ya baka abubuwan nan guda uku mai kuma karasa ka fi kowa arziki to bayan ka faɗi bukatun nan naka ka faɗa ba komai amma kuma ka cika shi da wannan na manzan Allah to ne sai ka tattaro komai insha Allah Allah ya karba Na. Allah ya karba tana roƙon malamai tana malama ta kai tana roƙon malamai Allah ya jawo hankalin mata masu yawo mabuta mabuta idan aka ce mace mai yawo makota ya danganta yawon da izinin wa kuma mai take zuwa yi idan an yi yunwa to kila tana zuwa a yin abin da ake cewa nasiha ne to babu laifi akwai matar da ta wannan hanyar take gyara tarbiyyar al'ummansu. kuma ya zama da izinin mijinta ko wani waliyinta amma wacce na san wanda mai tambayan ke nufi shine mai zuwa gutsuru tsoma da gulma da menene an ce ka ce ko to irin wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake irin waɗannan matan ba su ba shiga aljanna la yadkhulul jannata namam mace da take da annamimanci ba ta ba shiga aljanna ta je nan ta gulman wancan ta je ta ta sake na wannan ta dauki naki ke mata kai kyan wannan ba daidai ba ne Allah ubangiji ka tsare mana imanin mu ka ba mu ikon gyara ta na azumi ake yin sa bata rama ba sai gab da ramadan su take da malam za ta samu lada to a gaskiya wasu malamai sun ce ba daidai ba ne mace ta yi jinkiri ta kira ma azumin da ake binta har sai ya kure an zagayo azumin wato bana dab da dab saboda suka ce wannan yana nuna sakaci na fata an gane ba dan Allah ya rufa mata asiri da ya tsawaita rayuwarta ba da ta mutu ana binta bashi to ba daidai bane ki koma wa Allah yana binki bashi shi yasa da an gama Ramadan ake son ki zaki rama to amma in baki samu kika raman ba ba komai ko da ya zo a ƙwararren lokacin saboda uzuri sai ki rama kin ji yanzu muka ce a da Aisha ita ma ba ta samun lokacin rama azumin sai a watan Sha'ban amma ita ta faɗi uzurinta kace saboda shagaltuwa ne da hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinta na ita ce wato a karamar mace a wajen manzon Allah a cikin matan shi sannan ita ce kadai budurwa sannan kuma ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato yawan san tarayya da ita ya zama buni-buni tana kusa da shi dan tana da hankali na kuruciya da duk maganganun shi tana rikewa shi yasa ai tafi ba da labarin hadisan manzon Allah fiye da sauran matan to ta lazimci manzon Allah matuka shi yasa Allah ya amfani da ita wajen isar da sakon manzon Allah to wannan shagaltuwan ta ce shi yasa ba ta samu ta rama azumi sai a watan sha'ban to in an zo sha'ban din sai kirama su amma in ba haka ba an fi son an fi son kirama da wuri wasu malamai suka ce in mace ta yi sakaci to sai an sai an dora mata wani kafara shine masu cewa ta ciyar kuma ta rama amma maganar gaskiya shine babu ciyarwa a kanta ramuwan ne kadai a kanta ina fata an gane to wannan kuma ba na Gracias.